Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro. Barka mu da ƙara kasancewa da ku a cikin shirin nan namu mai suna, ku karkaɗa kunnuwanku. wanda Al'ajabi TV ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Ni Hauwa A. Usman Jidda nake jagorantar shirin a halin yanzu. Kada ku manta da danna mana subscribe, liking, sharing da kuma comment. Muna nan da tafi a cikin littafin nan namu mai suna dangin juna na Sa'adatu Waziri Gombe. Idan mai sauraro bai manta ba, a cikin shirinmu na baya mun tsaya a daidai inda ake ta takaddama tsakanin Faruk Fati da kuma Maryam, inda za a yi tafiya tsakanin Faruk da Fati, Maryam ta dage da ita za a yi tafiya. Dole ta sa gaba ɗayansu suka shiga mota. Maryam na gaba Fati na baya, inda har Faruk yake juyowa yake kallon Fati ya mamanta da Maryam da kuma tuƙin da yake yi. Bata ankara ba sai ji suka yi Maryam ta tsindara ƙara. a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora da izinin Allah bismillahir rahmanir rahim dangin juna wata irin razananniyar ƙara face ta saki haɗi da tumuwa daga kan gadonta a firgita da farka daga baccin da take yi ta ga bargo lulluɓe da ita sai agogonta da ke ta faman kiran sallah ta ɗaga kai ta kalla agogon biyar da kwata cikin sanyin jiki ta yi yunkurin tashi domin yin alwala kayan da ta sa jiya ne a jikinta ba rigar bacci ba a hankali ta tuno yadda aka yi ta yi bacci tana yi wa yaya faro karatu a dogon fujera a ƙalan ƙasa ba ta yi bacci to ya aka yi ta hawo sama ko dai tana gigi ta hawo sama da kanta ta kwanta can ta tuno mafarkin da ta yi to bai ya kai na yin wannan mafarkin kila dai don ban yi addu'a ba ne ba shi yasa kai daga yau ba zan ƙara yin irin wannan dogon baccin a falon ƙasa ba daga nan ta so muhamma in zan kwanta in sha Allahu sai na yi addu'a nan dai ta miƙe ta je ta yi alwala ta yi sallah gami da karatun alkur'ani mai girma shida da rabi ta yi addu'a ta kwanta game da sai ta alam ɗinta sha biyu da safe zai tashe ta nan bacci mai nauyi awon gaba da ita karfe sha ɗaya daidai amma bai ga fatin shi ba har kowa ya yi breakfast ya watse amma ba fati kasancewar wike ne kowa yana gida amma ba fati sa abba tambaya wani ina fatan ummanta ne da ta yi karaf tana faɗin wallahi abba ɗazu na shiga ɗakinta in tashe ta sai na ga ta yi timing ɗin clock ɗinta sai sha biyu zai tashe ta Abba ya ce gaskiya ai Umma tana jin daɗin ta. Umma ta ce in ban da abinka Alhaji ai Fati yanzu ne lokacin hutunta tunda ta gaba ta. Ka ga yanzu idan result ɗinsu ya fito ta so karatu ai ba batun bacci. Abba ya amsa da haka ne kam Allah dai ya bamu lafiya. Umma ta amsa da amin. Duk hirar da suke yi akan kunnen Faruk a hankali ya faki idan iyayen nasa ya sama sai dai abin da bai sani ba idan Umma na biye da shi. Kwanta take tana sharar bacci bata san ma mai duniyar take ciki ba. ya ciro biron da ke aljihunsa ya sa mata a kunne nan da nan ta soma sosa kunne duk da haka bata tashi ba a hankali ya murda kunnen nata ta ɗan yi gunagunai cikin shagaba ta juya ta ci gaba da baccinta ya matsar da bakin shi gab da kunnenta ya kira sunanta da karfi fati ta tashi a matukar tsorace ta gan shi tsaye yana yi mata dariya ta tashi ta yi kanshi tana yi mashi dukan shagwaba tana guni-guni mutum yana bacci a zo a tashe shi bayan kuma kai kasa na yi maka karatu to ba zan ƙara yi maka ba ta kama hanyar fita ya jawo ta yana faɗin ki yi haƙuri ƙanwata ni ba zan haƙura ba ta faɗa cikin shagaba ya ce ki tsaya ki ji me yasa na tashe ki ya jawo ta ya zaunar da ita a gefen gado ya ɗauko kujerar da take zama na kwamfuta ɗinta ya jawo kujerar gaf da ita ya zauna haɗi da ƙura mata ido a hankali ta sunkuyar da kanta kasance ba ta iya juyo kallon ƙwayar idan shi ba ta faɗi ina jin ka ya sake tambayar ta do you know why ta da kai alamar a'a because you forget to give me my coffee ta karkare da dariya wallahi kai dai yayi kawai ka so ka tashi ni ne in ba dan haka ba ba ga abida ba ga umma ba duk ba za su baka kofi ba lallai sai ni uhm, ke ma kin faɗa duk ba za su bani kofi ba sai ke saboda ba su sa koya min shan kofi ba sai ke ke kika koya min shan kofi tun da da ba na sha to ya idan kai aure wa zai rika baka kofi din baki san idan na yi aure da ke zan tafi ba lalle yaya kuma in ka tafi da ni sai ka ta tsaya ina baka kofi bayan duti ta ne ta baka to ai ni ba na son nata naki nake so ka ce matar ka za ta koro ni kenan ya ce akan me ta ce ya za a yi kana da mata kuma tana gidan wata ta rika sabin din mijinta abinci to me amfanin ta kenan idan ni nake baka abinci na fa kwace martaba ta kenan tunda abu ɗaya ne za ta yi maka wanda ni ba zan iya maka shi ba ya tsare ta da ido yana faɗin me abin ta kuyar da kai ta yi shiru ba za ki faɗa min ba sai dai mu kwana a nan to idan ba za ki faɗa ba na Allah ya ka yi haƙuri kaga zan fita ne kin san za ki fita kika kwanta kina barci? to yaya sai kuma ta yi shiru ya ce to yaya mi ni dai na barki kafin nan in yi aure ki koyi abu ɗayan ki koyi yadda za ki min abu ɗaya domin kuwa in na aure da ke zan tafi kuma komai ke za ki riƙa yi min ta zaro ido layaya layaya me ta kuyar da kai a tunaninta bai gane abin da take nufi ba ta ce to ji sai dai ni fa ba zan iya tafiya in bar umma da yayi maryam ba wai ke ni ne za ki iya tafiya ki bari ko a'a yaya baka gane ba ina nufin sai ka raka ɗauka na arura ɗan wani lokaci in na yi ma hutu sai in je in ma yaya maryam sai in dawo gun umma na ya ce a'a sai dai ni in ba su aranki ka ji yaya ni kenan a dinga aro na kamar wata aba gidan kowa ke kenan matarsa ta sarka duka na ba ruwa na ina nan gun umma na ta tashi za ta fita me kika ce ya rike hannunta a'a na ce gidanka zan zauna fati kenan kin mai da ni yaro ko ta yi shiru ta fisge hannunta ta mishi gwalo ta fita da gudu na bita zai kama ta sai ji ta yi karo da mutum shi kuma ya gwalo da gudu zai bi ta ya hango ta ci karo da umma nan ya shiga 'yan soshe-soshe ganin umma na kallon shi ba tiko na rungume da ita umma ki yi haƙuri ban san kina zuwa ba ina sauri ne za ni toilet saboda ba toilet a ɗakin ki ko a'a umma naki nake son zuwa umma ta kalle ta ta kuma kalli farar dukkaninsu jikinsu ya yi sanyi ko me yasa oho nan dai ta tafi ta bar su allah ya duk kai ne ka ja oke duk ni ne na yi me ya bi ta zai doke ta da gudu haka take kasancewa tsakanin fati da faruk ya kasance mai yawan tsokana ita kuma ke ta kuluwa lokaci da dama fati tana mamakin faruk in a cikin mutane suke ya dake tamkar bai taɓa dariya ba haka nan kamar bai san ta ba in ya so yi mata magana ko ko a cikin mutane dubu ne sai ya san yadda ya ja ta suka bar gurin shi kan shi yana mamakin irin yadda san baya iya bata wa fati ko saboda hora shi da ta yi kwanaki ne da ta bari mashi magana oho nan ma lokacin ba su saba ba ne ba ina ga kuma yanzu suka saba idan suka rabu ai zai sha bakar wahala yau ita ce ranar da fati ta shirya don za ta rama abin da yayanta yake mata idan tana bacci tunda ta tayi sallah asuba ta koma bacci ba ta yi wanka ta shirya cikin riga da skirt na shadda galila yar asalin ta ci kwalliya sosai rikar ta dan matse ta fati kam ta yi kyau sosai a nutse ta dufi ɗakin yayan nata gami da dariyar mugunta a zuci saboda ita ma za ta rama abin da yake mata shi kan shi yau ya rasa mai ya hana shi komawa bacci gashi ba wai safiya ta yi sosai ba bari ya je gun fatin shi haka nan ya tsinci kanshi da son ganin fatin ba dan kar ya gamu da umma ba da sai ya ji nan dai ya yi wanka ya shirya cikin body hawk da farin jeans gaskiya ya yi kyau sosai in kai la'akari da tsayin da Allah ya bashi gashi kuma bai yi sirantuka kamar zai karye ba haka nan ba wai kiba ce da shi ba mutum ne shi mai fadi gaskiya samun irin su faruk a yanzu da wuya haka nan irin su ba su da yawa a cikin zamanin yanzu ya saka takalmansa na leader combat masu bala'in kyau baƙaƙe ya miƙe da niyyar zai fita zuwa gun fati sai ya hango ta tana tahowa ɗakin shi ran shi ya mishi daɗi ya yi sauri da nufin ya isa gunta su iso tare sai ya ga tana tafiya a hankali tana laɓe-laɓe tamkar mai tsoro nan ya gane nufinta ta ɗauka yana bacci ne sai a lokacin shi ma ya mamakin zuwan ta karfe shida lallai da walakin gora a miya nan ya koma ya shige bargo gami da kashe wuta kamar mai bacci a hankali ta shigo ta ita ta zauna a gefen gadonsa ta kunna wuta ta sa hannu a hankali ta zame garbar bargon da niyyar ta fasa mishi ihu har sai ya manta inda yake amma sai me tsananin kwardini da kamewar da ke fuskar shi yasa fati ta kasa yi mashi komai hakika yau ta ga canji a fuskarsa haka nan ya daɗa kyau fiye da kullum da ta san shi tana maganar zuci har ya fito fili bata sani ba yaya faruk ba zan iya na yi maka ba ba zan iya cutar da kai ba duk da kai kana yi min Haka nan na yi niyyar ramawa, amma ba zan iya ba, fuskarka ta min min kwarjini da yawa. ya yi Faruk, ina ƙaunar ka ko kaɗan ba zan so abin da zai firgita ka ba. ya Faruk, wai me yasa nake ganin ka kai daban ne? Sai na zo rama abin da kake min sai na kasa, wai yaya. A gaskiya duk matar da ta aure ka, shi so lucky, but ba za mu bari ka aure gara-gara ba, sai mun zaɓa mun dirje, mu za mu zaɓo maka. Hey, lalle kam, what a lucky girl she is, big brother, bari na tafi ka ci gaba da baccinka a hankali ta juya ta soma tafiya sai kuma ta dawo anya ko zan iya tafiya ba tare da na rama ba ta dawo gaskiya zan rama yanzu nake da chance ta sunkuya daidai kunnen shi cikin rashin sani mamanta ya shafi kirjinsa wayyo Allah na wani abu ya ji tun daga tsakiyar kanshi har yatsun kafar shi zaɓin jikan shi da yanayin da bai san akwai irin shi a duniya ba shin wai me ke faruwa da shi ne fati tana shirin mishi ihu a kunne ta tuno da gargaɗin da ya mata kwanaki in yana bacci baya so a tashe shi an yanzu in ta mishi haka ba zai yi fushi da ita ba kuwa gashi in ran shi ya ɓaci ita ko fuskar shi ma ba ta son gani gara dai kawai ta rabu da shi ya yi baccin shi ta miƙe daga sunkuyen da ta yi tana saurin za ta fita sai ji ta an riƙe mata hannu ta zuciyarta ta yi mummunan faduwa kamar daga sama ta ji an ce my dear nisa kika tashi san ban gaji da jinki a gefe na ba baki kyauta min da kika tashi ba kin yanke min jin daɗi na ta jiyo da sauri idan shirfe suke cikin matsanancin tsoro da murya mai cike da fargaba ta ce yayi faruk me kace ya buɗe ido da sauri a'a fati ce kika shigo ɗakin ta kalle shi suka haɗa ido ya kalle ta suka haɗa ido nan ya nuna mata cewa shi namijin duniya ne ya ki da idon shi yana kallon ta ido cikin ido dole ya sa ta kawai da ita ta ido da haka kuma ya ki sakin ta nan ta yi kokarin kwacewa amma ta kasa sai da ya gama dan kan shi kana ya sake ta cikin sauri ta nufi hanyar waje za ta fita ya raka mata tsawa har hanjin cikin ta sai da suka girgiza dawo ki zauna cikin rawar jiki da tsananin nadamar me ka ta ɗakin shi ta dawo ta zauna hakika faruk ya girme fati nesa ba kusa ba ko kaɗan ba za haɗa shekarunsu ba yana da shekara talatin da biyu, ita kuma tana da shekaru 17 kuma ko ba za a haɗa wayansu ba don ya yi amfani da basirarsa don kar ta zarge shi kar ta mishi mummunan fahimta akan kalaman da ya gaya mata wanda shi kanshi bai san ya faɗe su ba kanta sunkuye yake tana kukan zuci don kwa tsananin tsoron yayan nata ya kama ta tana so ta yi kuka amma tsoron yin kukan ma take shi kanshi tausayin fati ya kama shi to amma ya zai yi ya zama dole ya wanke kanshi saboda ya fidda zargi a zuciyarta ya kura mata ido me ka ki ɗaki na da asuba kasa magana ta sai aziyar zuciya da take saukewa akai akai kalle ni nan ya buga mata tsawa babu ko wasa ko sakin fuska ko fara'a a tattare da shi tamkar ba shine ta mai tsokarar ta ba tamkar ba shine yayin da take zama tana zuba shi gaba ba ya sake tambayar ta baki bani amsa ba ta soma magana cikin ruwan manya dama dama na zo wucewa ne na ce bari in zo in ganka ki ganni eh ta amsa cikin sanyi amma ban hana ki shigowa ɗaki na idan ina bacci ba kan hana ni ta faɗa a sanyaye to me ya kawo ki ta rasa me za ta faɗa gashi ya tsare ta da ido sai kawai ta fashe da kuka irin kukan shiga nan tana kiran umma umma ta bashi tausayi sosai ta kuma bashi sha'awa haka nan ta bashi dariya ya ce to ki shiru ba kuka nace ki min ba kin san me yasa ni miki faɗa ta ce a'a mm, ina cikin bacci mai daɗi game da mafarki na mai daɗi kika tashi ni Ya yi wani mafarki kai ina zaune a ɗaki na akan gadona sai na ji bacci sai na ɗanke shingiɗa na rufe da bargo sai ga wata yarinya wadda ba zan iya gaya miki matsayinta a gona ba ta zo kusa da ni ta zauna tana gaya min kalamai masu daɗi da ratsa zuciya a zatanta bacci nake yi ni kuma kalaman ta daɗi suke man ta tashi za ta tafi sai ta ga na buɗe ido za ta tashi na kama ta to shi shine kika ji ina zance fa a bacci to kin tana shirin fita bata bani amsa ba Fati ta kalle shi ta ce yaya ka yi haƙuri in Allah ya da nai alƙawarin ba zan ƙara shigowa ɗakin ka ba idan har ba kai ka ce ba a'a my daga yau na baki dama ka rinka shigowa ɗaki na duk sanda kike so ta amsa to yaya ta cike da tsoro tana son fita tana tsoro a ranta ya kira sunanta maidiya ta ɗaga kai ta kalle shi ya saka mata umar murmushin da ya sa ta tsinci kanta cikin wani yanayi na tsananin jin daɗi haka hakanan kallon da yake mata na bala'in kashe mata jiki why ta ce yaya faruk ina so in tafi haba maria nan ma bakin cikali na kika zo ba mm-hmm. mm, ta amsa mashi ya ce kenan har kin gama ganin nawa ta yi shiru ya ce look maria ki saki jikinki da ni na lura har yanzu akwai ɗan tsoro tsoro a fuskarki ta ce gaskiya ya ni ba zan ƙara hira da kai ba iyakaci mu gaisa don ni gaskiya ina tsoron tsawa in na tsorata da zuciya ta ke sauka kaga kai kuma ka cika tsawa da yawa ni da ina tsoron tsawa Yaya Maryam da yayi Bature ba sa min tsawa sai dai su yi ta min magana a hankali kuma suna suna ba sa yi min tsawa sai dai su yi ta sa ni dariya wannan ya sa har gobe in zan kwanta ko in ci abinci ko haka nan sai rika jin raina ya ɓaci sai rika jin tamkar ina misin ɗin mutum biyu ne a duniya daɗi na ɗaya umma ma tana nan da ban sanya zan yi ba haƙiƙa faruk ba a ƙaryata manya hakanan akwai yadda a tsakanina da yaya maryam da alamomi wanda nake ganin san ba za ta min karya ba hakanan umma na da daraja mai girma sosai a gona in ba don wannan abubuwa da na lissafa maka ba da ba zan taɓa yarda da abubuwan da suka faɗa min ba jikin faruk ya gama yin sanyi hakanan tausayin fati ya kama shi ya kalli fatin ya ce me suka gaya miki suna yawan gaya min duk san da suke min wai ba su kamo rabin wanda faruk kai kake min ba ni kuma a ganina kai ba ka min ko da kwatankwacin son da su umma suke min tun a lokacin da su maryam ke gaya min sai na ji duk gidanmu kai duk family ɗinmu na ji na fi son kowa a kanka haka nan zalika kuma na fi kowa son ka amma abin mamaki sai gashi daga ganin ka tun a ran da na fara so ka ra'ayin nawa ya so canjawa duk wata ƙauna da nake maka sai gashi zuciyata ta ƙi yarda ta tsani ƙaunar da nake maka amma yau na ci sa'a ta so ta yarda da abin da nake nema ta yarda da shi shin faruk in tambaye ka wani irin mutuwar jiki ya ji sanadiyar kiran suna shi da ta yi kai tsaye ta ci gaba da faɗin don allah faruk ka raba min musu da zuciya ta ke yi da su umma shin da gaske ka fi kowa so na na taɓa maka wannan tambayar kwanaki ka share ni wannan karan ina son ka bani amsa ba nan komai ba sai dan ina son in raba wannan musu faruk ya mata kallon tausayi da kauna mai diya wallahi su umma ba su yi miki ƙarya ba har gobe ina tare da ƙaunarki sannan don Allah ina neman wata alfarma a gurinki wannan zuciyar taki da ta so tsanata ki yi haƙuri ta ci gaba da ƙaunata wallahi fati in har kika bar yawan magana na shiga aku don ka ba abin da zan iya yi a rayuwata mai kyau my dear na yi alkawarin baki ba ko ma ba zan ƙare tsawa ba ba zan sake ba maganar kamewa da kuma shariya wallahi wannan neco ne ba yadda zan yi bar zan yi ƙoƙari in ga na yawaita fara'a in har muna tare da ke please my dear forgive me ya kura mata ido ita kuma ta sunkuyar da kanta mariya baki haƙura ba ne cikin sanyi ta ce yaya kaga kwanaki ma fa haka muka yi da kai a ya yi saurin katse ta maria kar ki tuna baya fili sai gaba amma next in kin ga canji ki ɗauki mataki na baki wannan dama a hannunki to shi kenan yaya murna ta sa shi kama hannunta thank you my dukkaninsu suka kwashe da dariya Fati ta ce, Wallahi ya yi dama soja kai ba dakto ba, dama ya Amin ne ya yi dakto ba kai ba, saboda shi mutum ne mai fara'a. Kuma an fi so likita ya zamana yana da yawan fara'a saboda fashion su ji daɗin yi mishi bayani, shi kuma ya fahimci matsalar su sosai cikin sauƙi. Amma kullum kana kana nan da fuska a ɗaure tamkar baka taɓa fara'a ba wannan in infection sun ganka sai su manta da mai ke damun su haka tsoro zai sa su manta ma ba su da lafiya su nemi hanyar tsura yayi dariya sosai dariyar da fati bata taba tsammanin faruk ya taba yin ta ba kawai sai ta tsaya tana kallon shi yayi dariyar shi ta ishe shi ya ga tana kallon shi ya daga mata gida alamar me ta ce dariyar me kake yi my dear ke kika ban dariya da kika ci bai idan fishin sun gani za su manta da damuwansu to ai my dear ta nan ma kin ga taimako tunda ban huda su ba ba na ba su maganin ɗaci haka nan kawai sun gani sun warke ta yi murmushi da ya sakarwa da faruk wani matsanancin kasala ta ce my man I, sorry, big brother. Me kika ce? Na ce big brother. No, I like the first name. Zan kasance cikin farin ciki idan kina kira na da haka. Yaya, ai ba shi da wani ma'ana a gona. Ni ma mistake ne na kira ka da na farko Amma big brother shi ya dace da kai saboda yana da ma'ana tunda kaka kai babban yayana ne. Ni dai na gaya miki sunan da nake so. Ni a guri na yana da ma'ana wani ma ba ma'ana ba. okay to zan kiran kiranka da shi inda gani sai kai amma in public you are my big brother ka san in jama'a suka ji sai su fassara mutum to sai me kai dai yaya ka bar shi kawai a haka ka ga yanzu karfe tara kawai umma ta tambaye ni ko ta neme ni bari in shiga gurinta to my dear tambaya ɗaya kawai zan miki da kuma neman shawara sai kuma ki gaya min abin da kika gani a kai to yaya ka faɗa min amma just two minutes okay ko one second ne na gode wato mai yaji akwai wata yarinya da zan aura ta yi saurin zuwa gaban shi ta durkusa gami da rike hannun shi don yaya a ina take shi ne baka taba gaya min ba kuma baka taba kai ni gurin ta mun gaisa ba faruk dai abin da yake ji a jikin shi da zuciyar shi ya fara tsanani saboda da mukar da fati ta sake min mai karfin halin cewa ki saurare ni fati wake to ina jin ka kina ji zan aure ta har na yi wa iyayenta da iyayena alkawarin zan aure ta sai dai kuma kin san me ta ce a'a ban gaya mata ba haba yaya ya za a yi maganar aure yarinya bata sani ba wallahi iyayenta sun ce a bari sai ta gama karatu saboda kar a raba mata hankali biyu to banda abinka yaya idan ta je ta soma soyayya da wani fa to shikenan sai me to shikenan fa kace yaya baka son ta ne ina son ta kamar yadda nake son umma da abba da kuma kowa da kowa a ayaya ai ba za a hada son soyayya da son jini ba son soyayya akwai wani filin na daban amma son jini za ka ji kana kaunar mutum ne sosai a matsayin shi da dan uwanka ko yar uwarka ko kuma family ɗinka shin wani irin filin ne da ke da ɗaya son ba na son jini ba a gaskiya ban san ya zan gaya maka ba saboda ni ma ban taba soyayya ba bare ni ma in ji yadda ake ji ba oke bari na gaya miki ni yadda nake ji game da yarinyar da na gaya miki ni tana yawan zuwa min a mafarki na. kadde kuma ba ita ce wacce za ka aura din ba a'a wannan wata ce daban ok to ita kuma gaya min ya kake ji game da ita kin ga da farko bana cikin sukuni idan har ban ganta ba ina kasancewa cikin farin ciki idan har muna tare haka nan bana ƙaunar mu rabu da ƙyar nake iya bacci idan muka rabu haka nan in mun haɗu wani irin nishaɗi na kan ji wani abu a cikin raina wanda ban sanya zan fassara miki ba idan na ganta murmushin saman fuskar ta haukata ni yake yi a gaskiya yanzu kusan wata ɗaya kenan abin yana damuna ni na rasa ya zan yi wallahi my kwanan nan ba na iya aiwatar da komai saboda tunanin waɗannan mata guda biyu kin ga ta farko na san tabbas ita zan aura gashi kuma ban sanar mata ba na biyu ga matsalar yarinyar nan na yi ƙoƙarin in cire ta a raina amma na kasa na rasa dalili na kuma rasa mafita na ka saurare ni a matsayina na kanwarka mai kuma son ka zan baka shawara wanda idan ka bi ta ba za ka taba damuwa ba za kuma ka samu sukuni da mafita in Allah ya yarda zan ɗauki shawarar ki mai diya ta ce kana ji na yaya magana ta farko tun da ita wannan wacce kuka yi alkawarin auren baka riga ka gaya mata ba kar ka riga ka gaya mata tun da ba ka santa kar maganar aure ta shiga tsakaninku mai diya ina santa a ayaya kar mu yi musu da kai ba ka santa sai dai kana mata so irin na musulunci amma ba na aure ba anya mai diya ina shakkar maganarki a ayaya kar ka ji shakka ka je dai ka yi tunani to ya zan yi da iyayenmu da na ce zan aure ta ta ce yaya za ka iya musu bayani tun da ba ka gaya mata ba ita ma kila da wanda take so tun da ba wai ta san da kai ba ne madiya kin san fa alkawari aka yi mana tun muna yara shin yaya wace ce yar gidan waye da ban sani ba A'a Mariya, wannan bai shafe ki ba. Kin ga ke yarinya ce, amma gaba zan kai ki ki ganta. To shi kenan, ni dai shawara na ka share waccan kawai tunda ba son ta kake ba, don kuwa da kana son ta ba za ka taɓa tsayawa sharhi a kanta ba. Iyaye kuma su yi haƙuri, tunda yanzu ko budurwa ba a yi mata auren dole ballinta na ɗa namiji, tunda ba so a auren ko an yi ba zai yi ƙarko ba, haka nan ƙarshensa ba zai taɓa yin kyau ba. Ka ga an raba zumunci kenan maimakon haɗa shi. sannan waccan da kake take zuwa maka a mafarki ita kake so me kika ce kwarai abin da ka ji ita kake so don ka wanda kake so shine za ka rika jin wani filin na daban a kan shi har ka rika yin mafarkinsa haba yaya kai sai ka ce ba namiji ba sai ka ce baka yi zama a turai ba ka kasa gane abin da kake so ina so ka sani kuma wace ce ita kake so mai diya anya akwai soyayya tsakanina da wannan tsohon ce ta jini zuciyar shi ta harba da ta ci gaba da cewa ina so ka sani in dai ba zubaida ba bace to ko kowa ce ce son da kake yi ta ci gaba ya san ba na so ka yi wa kanka auren dole na fi so ka yi auren soyayya ka auri wacce kake so ita ma kuma take son ka saboda ka samu jin daɗin rayuwa aure hakika yaya kana buƙatar a zauna a kula da kai kai mutum ne mai son zama da mace dan na lura kana sha'awar zama cikin family ɗinka ku yi hira da rayuwar jin daɗi kaga ko wannan ba zai yiwu ba sai da soyayya mai inganci ta dab da shi ta raɗa mashi a kunni saboda haka maiman ka gaya mini ko wace ce zan yi kokari in gana haɗa ku saboda na lura kana son yarinyar da yawa waya gaya miki ina son ta sa hannu ta rufe lebansa ni ko ka ji ko ka so yaya i know you love her saboda haka ka yi tunani mai kyau kafin ya faɗi wani abu ta yi wuf ta fice har ta kai bakin ƙofa ta sake juya ta ce my big bro think too wise ta fita ya bi ta da kallo anya ko ita nake so anya maganar ta gaskiya ne zan je dai in sake tambaya in ko ba shakka haka ne son fati nake to in haka ne me abin yi ya zan yi da maryam da iyayenmu aiko shawarar fati zan bi to ita fatin fa za ta so ni kuwa bare idan ta san da maryam aka yi mana alkawari yadda take son maryam aifu za ta yarda ba to bari dai sai mun haɗu da habib in tambaye shi shin haka yake ji game da abida idan ku haka ne lallai akwai rikici gaba yanzu ma haka da ta tashi sai nake ji na tamkar na yi wata ban ganta ba ya daga kai ya kalli kotunta da ke bangon ɗakinsa yana faɗin i miss you my dear kash masu sauraro laifin daɗi ƙarewa a nan muka kawo ƙarshen shirin nan namu mai suna ku karkaɗa kunnuwanmu ƙarshe sai mun sake haɗuwa da ku a cikin shirin mu na gaba Kada ku manta da danna mana subscribe, liking, sharing da kuma comment.